أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساتي سادة أن اللوكة مع البركة أيو الصبر شابكو يقوة الربيع الثاني شكرة دبو ليد دريه ثلاثين دشدة bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar meladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahamansa muna mas'ala ta ɗari da shida wanda mai littafi ke faɗi wa yajuzu ikhrajul mayyit min al-qabri li sahihin wato ya halatta a fidda mamaci daga kabarinsa bayan an sashi kabari saboda wani dalili wata manufa ingantacciya wanda ta halatta yi haka dai kama laudu fina kabla gasilihi kamar mutumin misali da aka binne shi kafin a masa wanka wa takfinihi ko kuma aka binne shi ba a masa likkafani ba to ya halatta a je kabarin a fidda shi domin a masa wanka ko domin a sa masa likkafani ko kuma wanda aka binne shi a inda bai kamata ba misali musulmi ba gane ba aka je aka binne shi a makabartan waɗanda ba musulmai ba kafirai daga ba sai ka gano a ce musulmi ne irin hatsaruran da ake yi ba za a gane wani ba sai ka gano ai a ce musulmi ne za a iya zuwa a fiddo da shi a dawo da shi magabartan musulmai ko kuma wanda ba musulmin ba aka binne a magabartan musulmai shi ma za a iya fidda shi a mai da shi magabartansu ko kuma irin mutane da suke binnewa a gida misali sai magada suka tattauna suka ga bai halatta ba mai da gida ta zama magabarta za su iya fidda shi daga inda yake a mai da shi magabarta saboda ligarbin sai ko kuma a'a makabari ne a gaban masallaci nan ake fuskanta a yi sallah sai ka ga kuma an hana fuskantar kabari a yi sallah sai a shirin shi sai a mai shi inda ya kamata Ah, mun ba da labari jabir ya fidda babansa daga inda aka sashi shi abdullahi din binu amru bin haram bayan wata shida da aka binne shi a uhudu ya je fidda shi an hada shi da wani mutum ne ya ji hankalinsa bai kwanta ba daga baya dai ya yi niyya je shirya babansa daga inda aka sashi to kenan ya halatta a fidda wato mutum daga kabarin da aka sashi saboda wata manufa ingantacciya ba haka kawai ba an gane shine wa'annan misalai da nayi shine nan wai littafi ya kawo kaman misalin mutumin da aka binne ba tare da an masa wanka ba wanka mun san wajibi ne ga wanda ya rasu sannan ko kuma aka binne shi ba tare da an sa masa likkafani ba to da irin wa'annan abubuwa sai cewa na habi zalika لحديث جابر بن عبد الله قال سبود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كيف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته النبي يازو قبر عبد الله بن أبي منافقي وند يموت كينا شي عبد الله بن ubayyu bin salul kowa ya sani fa amara bihi sai annabi yayi umurni da shi fa ukhrija aka fidda shi fa wadahu ala rukbatayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya shi gawansa akan gwiwowinsa wa nafasa alaihi min riqi sai yayi tofi da miyansa da a gare shi wa albasahu qamisahu ya sire alkibban sai ya sa masa qala jabirun وصلى عليه سي masa salla fallahu alamu أعلم kana. kasa abbasan qamisan jabir ce wallahu alamu dalilin watakila da yasa annabi ya sa masa alkebbansa saboda lokacin da abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ma ya bada a tufansa an sama abbas watakila annabi ya saka masa ne shi yasa shine jabiri ke faɗi nan allahu a'lamu ko kuma a'a saboda ɗansa shi abdullahi din dan ubayyu bin salul ya zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam ce babana ya mutu ce ina so kai mun wasu abubuwa kusan guda biyu na farko ka zo ka bani alkebbanka ko kuma tufanka wanda yake cikin jiki wanda yake akwai ana sawa wata ta ciki ko dan cikin ka bani in rufe babana da shi sannan ka zo ka masa salla shi yasa Jabir ya ce wallahu alam mutakila saboda wancan ne yasa annabi ya ba dan ko kuma a'a saboda shi ma ya ba Abbas an binne shi da an masa likafani da rigansa to shi ma bari a sa a yi masa wannan kaman an biya shi kenan to sai aka fidda shi daga gabarinsa bayan an sa shi ciki annabi ya masa salla ya yi masa salla ya yi masa addu'a sa'an kuma ya sa masa rigansa kamisahu kenan wannan hadisi imam buhari ya roito hadisin tare da bari na ƙarshe da imam muslim da nasa'i dukkansu da ahmad sun ruwaito hadisi daga amru bin dinar wanda sami'ahu min jabir wanda ya ji daga jabir walahu tariqun ukhra akwai wata hanya daban an abi zubair an jabir qala لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم ونشين دليل النبي كان ديسا أكا سامسا النبي سامسا ريغانسا متلوك سند عبد الله دان أبي يموت أتى ابنه دانسا يازوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا يا رسول الله إذن بك زوبا wajen mutuwan babana ka masa abin da zan ce ba za a buce ba ana aibanta mu da shi kowane da cikin sahabbai sa'o'i na ko wanda muke tare in babansa ya rusu kakan je ka masa sallah ka masa addu'a sai babana ya rasu yanzu kasan san munafiki ne amma kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fidda shi daga musulunci ba an barci ana mu'amala da shi a matsayin sa na musulmi munafiki ko don sun zo sun gaya ma ma annabi sallallahu alaihi wasallam nashhadu innaka la rasulullah Allah ce eh Allah ya shaida kai manzo Allah ne amma Allah ya alamu innal munafiqina lakadibun munafikai ƙarya suke amma ana a zahiri ana mu'amala da su ba fidda su daga musulmai ba ba ce a jiya musu wani hukunci daban ba to yana na ana ganin sa akan wanda ba su sani ba suna ganin sa a matsayin sa na musulmi sai ce to idan har ba ka zo kai ka zo masa ba ka zo kai masa sallah ka bani abin da na roga ka masa addu'a to ba za mu guce ba mu iyalansa ana aibanta mu da wannan ce nan baban sa ya rusu annabi bai je ba to wannan ne sai ya zo ya ga ma annabi haka fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo masa fawajadahu qad udkhila fi hufrati sai ya same shi an shigar da kabarinsa wato raminsa fa qala afala qabla an tudkhiluhu me yasa ba ku kira ni kafin ku sashi a kabari ba fa ukhrija sai aka fidda simin min daga raminsa fa tafala alaihi min qarnihi ila qadami sai annabi ya mai tofi tun daga qarni daga nan kenan har zuwa kadamai zuwa duga riga su bi ma'ana annabi ya masa addu'a kenan ya yi masa tofi a jikinsa fa wa albasahu qamisahu kuma ya sa masa rigarsa shi qamis din kenan imam ahmad da imam nasai suka rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa al-kubra da imam tahawi a littafin sa mushkil na afar amma bi sanadin ala shart muslim lakin abu zubair mudallis wa qad an ana ko mudallis mudallis eh, wa an anahu abu zubair wanda ya rawaito hadisi daga jabir abu zubair mudallis ne kuma yayi an ana bi ma'ana ce an abi zubair an jabir bai ce na jabir ba ko akhbarani jabir ko kala jabir ba sai ce an jabir wannan kuma malaman hadisi in malamin hadisi ya amfani da wannan kuma an san shi da tadalisi to hadisi zai samu illa to wannan kenan hadisin yana da illa sai dai wancan na sama shine zai zama wanda muke aiki da shi wannan zai zama shahid ne akan wancan ba akan wannan aka kafa wannan dalili ba kan hadisin sama wanda Imam Buhari ya ruwaito daga Jabir dan Abdullahi ba ta hanyar Abi Zubair ba na'am wannan ita ce mas'ala mu na farko da muka yi kenan ya halatta fidda gawa daga gabarinsa bayan an binne shi da wata manufa wanda yake ingantacciya da ya halatta a shari'a wannan sai aka kawo mana hadisi na ubai da kuma hadisi inda zai mutu ba zai ya haɗa nan ya yi tafiya ya je sa sai ya dawo da shi kabarinsa a'a to kaga mutum la tazari nafsun bi ayi ardin tamut rai bata san inda za ta mutu ba to mutum ba zai haka kabarinsa ba amma zai iya tana da zalik kafani wannan daban kabari kuma daban kafani ka iya tafiya da kayan ka in ka so da kanka sai ka sa kafani kullum duk inda za ka a Najeriya ne da mota yana cikin mota za ka shiga da likafani wannan babu ne ko yanzu ya mutu dama ya yi wasiya kullum na tare da kabarin kansa manufansa wato tuna mutuwa ne don ya shirya mata to fa hadha yakunu min al salih to yayi wannan ne da ayyuka na gari ba da haka gabarinsa ba ko ya dinga ziyartan kabari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna tadhakkirukum al-akhirah ko tadhakkirukum al-maut kabari ziyartar kaburbura yana tunatar da mutuwa ko kuma yana tunatar da lahira to mutum ya dinga haka wannan abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a littafinsa al-ikhtiyarati al-ilmiyya an gane yana da littafi ikhtiyaratul ilmiya yana da kuma littafi ikhtiyaratul fiqhiyya to wannan na ilmiya din ibn taymiya faɗi wannan magana wannan ita ce mas'ala babin da muke magana abin da ya shafi binnewa mun gama kenan an gama binnewa har ma aka ce idan aka binne mutum aka samu wani dalili mai karfi da zai sa a fidda shi za a iya fidda shi daga kabari sai a ta'aziyatu ta'aziyya ta'aziyya dama ta'aziya hausa ne abin da ke nufi da ta'aziya wani abun bakin ciki ya samu mutum ka je ka same shi ka gaida shi domin ba shi haƙuri ko masa addu'a Allah ya maida masa abin da zai fi alheri akan abin da ya rasa ko ya rasa wasu kaya na shi ko dukiya ko gida ko ɗa ko wani abu haka ne to ka je ka ba shi haƙuri ka nuna ka damu da abin da ya same shi shine ake kira ta'aziya ɗayan kuma na murna ana kiran shi tahani'a tahani'a wani abun farin ciki ya same ka je ka taya shi murna tahani'a ake kiransa shi kuma taya shi bakin ciki ko bashi hakuri ko yi masa addu'a ana kiransa ta'aziyya to shine Hausa su ma suke amfani da ta'aziyya zan je ta'aziyya wa tushra'u ta'aziyatu ahli al-mayyit wa fihi hadithani an shar'anta a shari'a a ziyarci wato aje gama waɗanda aka musu rasuwa a ba su haƙuri ko a ma mamacinsu addu'a a roƙa masa gafara da sauransu akwai hadisai guda biyu da suke nuni akan haka ne al'awwal hadisi na farko an qurrata al-muzani radiyallahu anhu qala daga wani sahabi da ake kiransa qurra al-muzani radiyallahu anhu qala kana nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam idza jalasa يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إدو يزونا سابز زازو زونا أين ديكي سيكما أين ديكي زما أكوي وني صحابي يكن زو يزونا تارد النبي صلى الله عليه وسلم lahu ibnun sagir yana da wani da sai ya zo da wannan dan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su zauna annabi kullum bayan sallah su ba ya kan zauna da sabbansa akai azhar kan zauna kai magariba kan zauna ko suna da tambaya ko yana da wani abu da yake so ya fara to a inda suka zauna sabban sai zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to tare da su akwai wani sahabi da yake zuwa a wajen annabi dan sa dan karami ya'tihi min khalfi ظهره sai ya zo da yaron ta bayansa fa yuqiduhu bayna yadayhi sai ya zauna da shi a gabansa a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam tuhibbuhu sai annabi tare yake tambayarsa kana so wannan dan naka fa qala ya rasulullah ahabbaka allah kama uhibbu allah ya soka kama yadda nike so wannan dana ma'ana yana son shi sosai kenan sai Allah ya so yadda nike son wannan da tawa nawa fahalaka dan nan sai ya zo ya rasu famtana ar-rajulu an yahdura al daga nan yau annai bai ga wannan mutumin ba gobe bai ganci ba tunda ɗansa ya rasu bai zo kuma ba yana bagin cikin rasuwan ɗansa li zikri ibnihi saboda tunawa da ɗansa safa hazina alaihi yayi bakin ciki saboda ribo wannan dan fa faqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi taran sai kai duba sai bai ganci ba sai kai tambaya a ah, ina mutumin nan mai dan nan da yake zuwa kullun da ɗansa ba ga ganin sa kwana biyu fa sa'ala an bunayhi sai ke tambayan ɗansa فقال ما لي أرى me yasa يساميني bana ganin wane. فأخبره بأنه هلك فقالوا يا رسول الله bunayyahu alladhi ra'aytahu halaka dan nan da kake gani wanda yake zuwa tare da shi ai ya mutu ya rasu ya halaka falaqiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya hadu da shi fa an bunayhi sai yake tambayan ya dan nan naka fa akhbarahu annahu halaka sai ya nan ya ya sai annabi masa ta'ziya alaihi akan wannan dan thumma qala ya ayyuma kana ahabbu ilaika ya kaiwa ne me yafi soyuwa a gare ka an tumatti'a bihi umraka aw la ta'ti gadan ila babin min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yaftahu laka kana so ka ji dadi da wannan yaron a rayuwanka ta duniya bi ma'ana a raya shi ya dinga maka hidima ka ji dadin wannan hidiman da zai maka kake so ko kuma a bar maka ci a lahira kamar yadda ya mutu ɗin yanzu ya kasance babu wata kofa da za ka ce cikin kofofin aljanna ba sai gari riga shi a bude kofa yana jira ka zo ka shiga haka kake so ko ɗayan annabi yake tambayan sai kenan kana so a bar maka ci a duniya ka rayu da shi ka ji daɗi da shi koko a tura maka gaba ya zama ya shirya maka wurin zama da ya ga kana zuwa kawai ya bude kofa yana jira da ka ce ga wanda kake so ya riga ka ya je ya bude maka kofan aljanna haka kake so ko ɗayan sai mutum yake yake fadi qala ya nabi Allah bal yasbiquni ila babil janna fayaftahuha ilayya ina so ya riga ni zuwa ga kofan aljanna ya bude mun ita lahu ahabbu ilayya shi yafi soyuwa a gare ni qala fa dhaka laka sai shi to wannan an baka tunda kayi hakuri an baka wannan kan fa qala rajulun min al ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ke faɗi ya rasulullah ja'alani allah fidaka Allah ya sanya ni fansanka ya rasulallah. alahu khasatan aw likullina wannan gara ba sa tashi ne kawai ko dukkan musabbanka ko kuma duk al'ummanka qala bal likullikum sai annabi ce dukkan ku bi ma'ana duk wanda dan sa bai balaga ba ya rasu yayi hakuri ya maida al'amari ga Allah to wannan dan zai zama zukurau wa faradan wa shafi'an mujaban shi yasa daga cikin addu'o'in da ake ma da'iyar su mun karanta shi a baya irin wannan ya zama wato ajiya ne sa'an nan ya zama in irin masu mai ake kiransa protocol kenan ko wanda in gwamna zai je wani wuri sai je shirya ma gwamna ko shugaban kasa abu inda zai sauka ya komi lafiya lau to haka zai zama yara suke zama ga iyayensu in suka rasu kafin balaga kuma da sharaɗi aka yi haƙuri ba a faɗi wata mummunan magana ba ba a yi raki ba ba ce ai saboda kazani ne shi yasa ɗan ya rasu ba to sai ya zama haka ga dukkan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi imamun nasa'i ya ruwaito shi da ibn hibban da hakim hakim kuma yake faɗi sahihul isnadi wa faqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala wa akhrajahu an-nasa'i aidan nahahu wa kadha al-baihaqi fi sunan wa fi al-adab مسورا إلا أنه لم يسك أوله بتمامه وعنده الزيادات كلها إلا الأولى نا إمام البيهقي كينا وللحديث شاهد في المجمع a hadisi kuma yana da hadisin da yake kara kafa wato shaida a kansa littafi na almajma na zawa'id الثاني hadisi na biyu da yake nuna ya halatta an shar'anta aje a kaima mutum ta'aziyya idan aka masa rasuwa an anas bin مالك رضي anhu an عن النبي صلى الله عليه وسلم من أزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خبراء يخبر بها يوم القيامة آه وانا حديثي دقى أنس مالك يجي دقى النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدي دوان ya kai ma ɗan uwansa mumini ta'aziyya akan wata masifa da ta same shi to Allah madaukakin sarki zai sa masa wato zai tufatar da shi da wata tufa kore wanda za a ni'imta shi da wannan tufan a ranar alkiyama ila ya rasulullah ma yuhbaru qala yughbatu wato za a ni'imta shi da wannan tufan a ranar kiyama wanda irin su kawai za su sa wannan tufa wanda yake kai ma dan uwansa ziyara ta ta'aziyya kai ta'aziyya kuma yayi ta don Allah ba don kada a ce bai je ba don wasu sukan je ne don kada a ce ba a je ba ko da an haɗu a makabarta an gaisa yi ta'aziyya sai ka je ya ganka to kaga wannan ba don Allah akai ba in dai na don Allah ne ana a makabarta ya isa an haɗu a kasuwa ya isa an haɗu a ofis ya isa an haɗu a masallaci ya isa ba sai an je gida ba to amma in kaji sai an je gida to yanzu an kauce kuma nan ba na Allah ake yi ba ana je tafiya don kada wani ce ban je ba don mu sai ce ban je gidansa ba ban je na masa ta'aziyya ba to wannan shine za a masa wannan wato tufa koriya a aljanna a lahira wanda Allah madaukakin sarki zai ni'imta shi da shi هنا أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن عدي في الكامل وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله بن قريز مقطوعا أكوي حديثي وندك كما ساكي واتومارا مونن بايا daga Talha dan Ubaidullah bin Quraiz maqtu'an sai dai hadisi maqtu ne wato bi ma'ana maganan tabi'i ne أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو حديث حسن بمجموع طريقين كما بينته في إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل شيء البانينا للتافي إرواء الغليل المجلد قد ترى يي في تدوس حديثين للتافي منار السبيل رقم حديث دين دريبو كويدا ستين دهولو واعلم ما لتفك فديكسني أن الاستدلال بهذين الحديثين لا سيما الأول منهما على التعزي على التعزية أولى من استدلال عليها بحديث من أذى مصابا فله مثل أجره كفى حجة وإنسان حديثي بدايبيو حديث فرقو حديث دا annabi sallallahu alaihi sallama ya je ya yi ma wannan mutumin da yake zuwa da ɗansa ta'aziyya hadisi na biyu hadisin anas da annabi ke faɗi duk wanda ya ma dan uwansa mumini ta'aziyya akan wata masifa Allah zai sa masa wannan tufa wannan hadisai guda biyu sun fi a yi kafa hujja da su <coughs> akan wannan hadisin da ya fi shahara wanda mutane suka kafi sani cewa man azza musaban duk wanda ya ta'aziyya wani wanda wata masifa ta same shi falahu mithlu ajrihi za a bashi daidai ladan mutumin nan inda ya hakurin wanda wani abu ya same shi dai wa in jara alaihi jamahirul musannifina ce ko da yake duk masu rubutu akan wannan matsala wannan hadisin suke kawo li'annahu sai shi hadithun da'ifun hadisi ne mai rauni الحديث من جميع طرقه كما بينه النووي في المجموع والأسقلان في التلخيص إمام النووي الاستافنس المجموع في حديث ضعيف ابن هجر الأسقلاني تلخيص الحبيب في جمع حديث ضعيف وفي, وفي إرواء الغليل جمع رقم حديث قاشنا لري بكوي دا ستين دا biyar baya wancan da muka wuto da guda ɗaya kawai shine gabansa a wannan kenan a nan in aka je ta'aziyya to me ya kamata a yi a ta'aziyya wasu kalmomi ne ya kamata mai ta'aziyya ya yi amfani da su shine abin da za a yi bayani a nan shine matsala ta ɗari da tara wa yu'azzihim bima zunnu annahu yusallihim wa yakuffu min huznihim wa yahmiluhum ala riba wa sabri wato abinda mutum zai faɗa zai yi masu ta'aziyya da shi duk wata kalma da kake zaton cewa zai haƙurantar da su zai sa su kame daga wannan rakin wato su bar wannan bakin cikin da ke damu su zai rage musu radadin bakin cikin nan kuma zai kudaitar da su a kar yarda da gaddaran Allah da kuma haƙuri wayannan su ne kalmomin da ake so mai ta'aziyya ya amfani da su ba a je kuma ya sake zuga su ba sake sa su kuma su tsara jin wani irin bakin ciki kuma sake damuwa ya sake sa su su yi ta ihu su yi ta kuka kuma a'a kalmomin da zaka ba su haƙuri ka nuna masu wato ladan na za su samu in suka yi haƙuri da kuma yarda da ƙaddaran da Allah ya turo musu kamar yadda ummu musulun ta gaya ma mijinta a lokacin da ɗansu ya resu wanda suke so farko kafin ta gaya masa resuwan ɗan sai take tambayansa ba ni labari idan har mutane suka baka ajiyan kayansu ka aje musu gobe kuma suka dawo suka ce ka ba su wannan ajiyan tasu za ka hana su ce ba su zai yi ba ta har da ba ta lokaci ba su ce to Allah nan da ya ba mu ajiyan dan nan ya dauki kayansa kaga sai da ta daure shi tukuna ba yadda zai yanzu ya ce to la ilaha illallah ya akai su ce ajiya ne aka ba mu muka aka mai ajiya ya zo ya ci a bashi ajiyansa ba sai mu bashi ba ba tare da bata lokaci ba ba tare da kuma bakin ciki ba to ce to haka yanzu Allah ya ba mu ajiyan da kuma ya dauki kayansa kaga kenan to kaga irin wannan kalmomin dama ajiya ne Allah ya bada kuma to irin wannan kalmomin sukan bada hakuri sukan sa mutum yayi hakuri shine abin da littafi yake faɗi mimma yathbutu anhu sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya tabbata daga annabi ko kuma kalmomin da aka saba aka sani a al'ada da suke hakurantar da mai wanda abin nan wani abu ya same shi ko wanda suke nuna wato mutum yayi hakuri ya tuna da kaddaran Allah kuma yayi hakuri in kana ya alamuhu wa yastahdiruhu an har in ya sa waɗannan kalmomin irin kalmomin da annabi ya yi amfani da su kuma zai iya kawo su a wannan lokaci ya san su kuma zai iya furta su wa illa idan ba zai iya ba fa ta tayassara lahu min al-kalam al to yayi abin da masa sauki daga magana mai kyau Allah ji kawwa ne Allah sa ya huta Allah ya ba ku hakuri in sun cewa Allah madaukin sarki ce wala namdulnakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqasin min al-amwal sai ce wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun inna inna wa قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم كرنت أبو سنة min صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون in kuka yi haƙuri Allah zai shirkar da ku zai baka rahama zai maka kaza zai maka kaza dama Allah ya riga ya faɗa zai jarrabe mu ya ga za mu haƙuri ko ba za mu yi ba to kaga irin wa'annan kalmomi sai ka faɗi kalman da kasancewa ya daidai da abin da magana mai kyau da zai tabbatar da manufan da ake so a samu a ta'aziyya shine alladhi yuhaqqiqu al-gharda wanda zai tabbatar da manufa wala yukhalifu shara kuma bai saba ma shari'a ba kalmomin da suka saba ma shari'a ba sun tabbatar da manufa kuma ba su saba ma shari'a ba wa fi zalika akwai hadisai da yawa da suka nuna irin kalmomin da annabi ya yi amfani da su a lokacin da zai ma wani ta'aziyya hadisi na farko an usama bin zaidin qala arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba'du banati wata daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama ta aika mashi annabi sallallahu alaihi wasallama anna sabiyan laha ibnan aw bintan wani dana ta ko ɗiyata ta wa fi riwayatin umaymata binta zainab qad uhdirat wato wasu a wata ruwaya ma an kawo sunanta umaymata binta zainab binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umaymata diyar zainab diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya kenan lokaci wato ta zo mutuwa fa ashhadna qala fa arsala ilaiha ya ƙara'u salamu ya ƙulu sai ce wato ta zo mutuwa kuma sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai take ce ta aiko wani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ji mai usama ce sai ta shaida mana sai kuma ta turo a gaya ma annabi a masa sallama imana ta karau alaihi salam ce ya a karanta ma annabi sallama ce assalamu alaika ya rasulullah ga wanda ta turo wa yaqulu ok da ta gaya ma annabi kai sai annabi ya tura mata ce a wanda zai je ya same ta kenan ya gaya mata ya mata sallama sannan ya gaya mata inna lillahi ma akhadha walillahi ma'ata wata ruwaya walahu ma'ata lalle abinda Allah ya karba ma dama tashi ce abinda ya bayar kuma tashi ce shi ya bayar shi ya karba irin kalman da ummu sulaim ta yi amfani da ita kenan wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kowane abu a wurin Allah yana da lokacin da Allah ya kayyade masa bai wuce wannan lokaci dama ya lokacin da Allah ya kayyade ma wannan diyar taki kenan abinda annabi su ta ta fahimta kenan ba za ta wuce faltasbir yi haƙuri wal tahtasib ka nemi lada a wurin Allah shine ihtisab ina wan sama ramadanan imanan wa ihtisaban wanda yayi ramadana kuma yana imani wa yana neman lada a wurin Allah daga nan aka samu al hisba aka yi aiki ne don neman lada a wurin Allah ba don komi ba al daga ihtisab tun kenan sai annabi ke gaya mata lalle Allah shi ya bada wannan dan kuma shi ya karba kowane abu a wurin Allah yana da ajali rubutacce wanda ba zai wuce wannan ajalin ba sai ki yi hakuri kuma ki nemi lada a wurin Allah fa arsalat tuqsimu alai la ta'tiyannaha sai ta sake turowa ta ce wallahi sai ka zo mana ai sago kawai bai isa ba sai tura ta yi rantsuwa ta ce annabi sai ya zo gidanta <coughs> an gane annabi da aka turo mai sagon sai mai da mai sagon yake ce ina karanta mata ina mata sallama kuma ga kalmomin da na turo mata sai ce sam ta yi rantsuwa to yana daga cikin sifofi na mumini kuma ake so an so ka kubutar da wanda ya rantsa ko idra'ul qasm mutu ya rantsa akan ka sai kai mun kaza ka yi masa don ka kubutar da shi sifa ne na mumini to annabi tunda ta rantsa ce to dole sai ya tafi sai ya tashi kenan an gane to faqama annabi sai ya miƙe وقمنا ممام كتاشي فرفع الصبي إلى حجر أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكا لو كويار سينبي يرم قميار أهكا سيني حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع رنت ينا كيكاو هكا بمعنى ينا كيكاو ياكو سفتا كأنها في شنة كمن كاجي إذن أكسا أبوء ashan shine gora irin na fata da suke amfani da shi idan aka sa abu aka yi matsa za ka ga yana haka ko haka yana kumbura kuma yana sauke wato wannan shine ranta yake yi cikin ta kenan saboda rai ya kusa fita kenan wafil fil qawmi bin ubada cikin mutane akwai sahabi da ake kira sa'ad dan ubada akwai kuma mu'azu bin jabal akwai kuma ubay bin ka'ab ahasibu ce ina zato kuma wa zaidu bin sabit akwai zaidu dan sabit a cikinsu wa rijalun da wasu mutane wanda ba ambaci sunansu waɗannan shine sunayen da aka rike fa العين رسول الله صلى الله عليه sai ga idanu annabi sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye saboda yadda ga wannan diyar ga ta zo ta za rasu tana ranta yana gargara ta ina kai kawo fa qala lahu sa'd sai sa'd yake faɗi ma hadha ya rasulullah me wannan ya manzon Allah wa na haita anil buka ka hana mu kuka gaji kai kuma yanzu kana yi قال إنما هذه رحمة سيدنا بيشي ونن فرحمة يضعه الله يضعها الله وند الله يكي سنياتا في قلوب من يشاء من عباده وند الله يكي سنياتا الزكاة باينسا wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama masu rahama daga cikin bayinsa sune shi kuma Allah ke marhama kenan wannan rahama ba kuka bane zub hawaye ba shine kuka ba ihu da kiran masifa kiyan wayo shine ihu shine niyaha da aka hana amma ka zub da hawaye don bakin ciki abin da ya same ka wannan ba kiransa ba niyaha wanda aka hana ba shi sahabi ya so annabi ya hana kuka sai annabi to ya nuna musu wannan shine rahama in ka rasa wani naka wanda kake so in baka nuna damuwa ba kaman ba rahama tare da mutum sali kana danka wanda kake so ko mahaifi ko mahaifi a wanda kake so ka resa ta nan ka ci gaba da har kana ta dariya kai ka ji dadi ina rahaman kenan to sai annabi sallallahu alaihi nuna rahama shine ka nuna tausayi ga wanda ka resa ka nuna damuwa da kare guda wanda kake so sai zuciya ta kada sai idanu su zubda hawaye wannan ita ce rahama kuma ce wanda baya rahama shi ma Allah bai masa rahama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi Imam Buhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da ibinu Majah da Baihaqi da Ahmad suka rawaito wannan hadisi a mai littafin ke faɗi qultu wa hadhihi as-sighatu min at-ta'ziyati wa in waradat fi man sharafa al-mauta fa biha fi man qad mata aula nassi a wannan sigan kaga da annabi ke gaya mata haka ai kafiyar su ga wanda ya zo mutuwa ne ce to amma kuma yi amfani da ita ga wanda ma ya riga ya mutu ya fi cancanta ma an gani saboda yanzu ai bata ma mutu ba tukuna annabi ya tura a gaya mata wannan magana to wanda ya mutu ma a gaya masa wannan din wanda aka masa rusuwa min babi aula shine mai littafi ke fadi saboda nassi da ya nuna haka ne walihada qala an-nawawi fil azkar imam an-nawawi na da littafi al-azkar da sa daga cikin malamai wa hadisi alhadith ahsanu ma yu'azza bihi wannan hadisi shine mafi kyawun abin da za a yi ma mutum ta'aziyya ga sun inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma aada wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma sai mutum ce faltasbir wal tahtasib faltasbir wal tahtasib kai hakuri kuma ka nemi lada a wurin Allah madaukin sarki lalle abin da Allah ya karba nashi ne kuma abin da ya bayar dama nashi ne ko wani abu yana da lokaci da Allah ya ajiye masa kai hakuri kuma ka nemi lada a wurin Allah wannan ita ce in mutum bai iya ba zai faɗi wannan da Hausan da iya ko da yaren da ya iya ko wannan shine abin da mai littafi faɗa a baya الثاني حديث نبي عن بريدة بن حصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره ce lalle wannan hadisi daga Buraida bin Hasib qala ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wato bibiyan al'amarin ansa shine mana ya ta'ahad in baka ga mutum ba ta tambaya ina wane kwana biyu baka ganci ba ina wane ya zo kwana biyu baka ganci sai ce ina kake kwana biyu shine ya ta'ahad zai je bincika al'amari su wa ya'uduhum in ji wani bai da lafiya sai je ya gaida shi in ji yare su amma wani yare su sai je ya gaishe su ina wa yas'alu anhum yakan tambayar su a kansu. fa balagahu anna imra'atin min al-ansari matat ibnuha sai labari ya zo masa wata mata daga cikin mutanen Madina fa danta ya rasu wa laysa laha ghairu kuma ba ta da wani dan sai wannan wa annaha jazi'at kuma ta yi raki sosai ta damu saboda rabuwa da wannan ita kadai take da shi shi kadai kai alaihi jaza'an shadidan raki mai tsanani fa ataha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ashabu annabi sai zo ma wannan matan tare da sabbansa falamma balaga babal mar'ati da yazo kofa wannan matan ila lil mar'ati sai yake gaya mata inna nabiyallahi yuridu an yadkhula yu'azziha ga annabi nan yana so ya shigo maki ta'ziya fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce go sai ke gaya mata amma innahu qad balagani annaki jazi'ti alabniki lallai labari ya zo mana kina ta raki kina ta damuwa kan ribuwa da wannan dan naki fa amaraha bi taqwallahi wa bis sabri sai ce ki yi tsoron Allah ki hakuri fa qala ya rasulullah ma la ajza ya rasulullah me yasa bazan damu ba bayan wa inni imra'atun raqubun la alidu la ko la alad ni mace ce wanda yake raqub raqub wanda yake bai da dako daya bi ma'ana yana haihuwa suna mutuwa ko mace ko namiji sai kira shi raqub bi ma'ana raqub iyaye fi na daya ya rasu iyaye fi na biyu ya rasu iyaye fi na uku yana yana jiran shi ma ya zo ya rasu ko ya tarakkab kenan daga raqib to gobe in aka haifa masa na hudu yana yana sauraro shi ma yaushe zai rasu yana jira shi ne raƙo to ni imra'a ne raqub bani da ɗa sai wannan din gashi kuma ya tafi walam ya kulle ghayruhu ba da kowa sai shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka duba inda mutum bai da da ko ɗaya sai aka haifa masa da guda daya ya dan fara girma yana son sa kuma sai zo wannan ya rasu ya zai ji to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raqub alladhi yabqa waladu a ke ba raqub bane raqub shine wanda dan sa zai yake wanzuwa an gane kama annabi Hausa kama mu ce Hausa annabi ya mata kama lokacin da annabi ya zawo yake tambayan Aisha ina naman akuyan da aka yanka sai Aisha ta ce duk naman na ya kare sai ko foto kawai ko sai annabi ce a'a kwafuton ne ya kare naman ne ya ragu to sai annabi ke so ya nuna mata arraqubul ladhi arraqub wanda ba ta da komai shine wanda ƴaƴanta ba sa mutuwa suna nan kullum don ke yanzu suna san suna jiran ki je sun ta anda miki aljanna ke ce mai ƴaƴa an gane abin nan ya nufi wanda ɗanta yake baya mutuwa ita ce raqub don ita tana gari kaman ba ta da ɗa kenan sai ta nuna kaman damuwa sai ta ce a'a arraqub alladhi yabqa waladuha wanda ɗanta baya mutuwa kullun suna nan suna nan sai ta da wanda yake jiran ta aljanna ba hakurin da za su samu lada to shi ne kamar haka annabi ya gaya mata sun qala ma min imri'in aw imra'atin babu wani mutum mace ko namiji ko mace muslimatin musulma ya mutu laha salasatu auladin wanda ya uku za su mutu mata ko su mutu masa ya tasibuhum ya nemi ladan su a wurin Allah bai yi raki ba bai yi mummunan kalma ba bai ce wane ba bai ce boka ba bai ce maye ba bai wani komai bai ce Allah ne ya karba ya nemi lada illa adkhalahu Allahu bihimul janna mace Allah madaukakin sarki ya ci da shi ko ita aljanna saboda wayannan ƴaƴan fa umar annabi yana tare da umar wa huwa ayyaminin nabi sallallahu alaihi wasallama Ina dama da annabi sallallahu alaihi wasallama kan na annabi tun lokacin da ke tafiya tare da sahabbansa sai umar yake gaya masa bi abi anta wa ummi fansana iyayenka guda biyu ya rasulullah wasnaini biyu fa tun da ka ce uku fa ma fauka ko salasatu auladi Ke to uku fa qala wa sanai sai a biyu fa sai annabi hadda biyu ma kenan in tare sa biyu ta ya guri haka a wata riwaya wani wata sai tambaya daya fa annabi sai hadda daya ma kamar wancan ai guda daya ne a tsare su to kaga ko daya ko biyu ko uku kenan babban abin da ake bukata hakuri da neman ladan wannan dan a wurin Allah to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke gaya mata wannan wannan imam hadisi imam al-bazzar ya rawaito hadisi da hakim hakim kuma yake faɗi sahihul isnadi wa wafaqahu adh-dhahabi bal huwa ala sharti muslim shi a akan shartin imam muslim fa inna rijalahu kullahum rijalu sahihihi dukkan mutanen da suke wannan isnadi na sahihi muslim ne lakin ahaduhum lakin ahadahum fihi min qibal hifdhihi akwai ɗaya daga cikinsu wato yana da rauni saboda a bangaren haddansa bai da hadda mai karfi da hadisin zai zama sahihi a wannan kenan sai ina muke la yanzilu hadithuhu ko la yanzalu hadithuhu hadha ar-rutbatil hasan wato hadisin ba zai kai hasan ma ballantana ya kai sihha والحديث أورده الهيثمي في المجمع وقال ورجاله رجال الصحيح الثالث حديث نأكو قوله حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة حديث نأكو faɗin annabi sallallahu alaihi da yake gaya ma ummu salama a lokacin da mijinta abu salama ya rasu ya Allahumma ghafir li abi salama Allah ka gafarta ma abi salama warfa darajatahu fil mahdiyina ka daga darajarsa cikin mutanen kirki wa khalifu fi ya allah ka sanya khalifa wanda zai mai bayansa a iyalansa fil ciki cikin wanda suka wanzu cikin iyayansa kaga addu'an nan allah ya karbe ta sai annabi ya zama shine khalifan a bayansa sa zai ya aure ta an gane ita ummu salama mata annabi ne annabi da ya mata wannan addu'a kuma sai Allah ya karbi addu'an daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wa ghafir lana ka gafarta mana walahu da shi din ya rabbal alamin ya ubangijin talikai wafsa lahu fi qabrihi ka yalwata kabarinsa wa nawir lahu fihi ka kuma haskake masa wannan kabari wannan addu'an da annabi ma Abu Salama da ya zo mata aziyan Ummu Salama an gane kenan yana da cikin kalmomin da za a amfani da su a wajen ta'aziyya ma gafir li abi salama kaga nan sai annabi kawo sunan sai ambaci sunan Allah ka gafarta ma wani ka daga darajansa ka maye masa wato ka zama khalifa ko kuma ka samo masa khalifa nagari a bayansa wanda za su kula da sa da iyalansa wanda ba za su tozarta ba ka gafarta mana mu da shi ya ubangijin talikai ka yalwata gabarinsa kuma ka haskake gabarin wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisi mun yi hadisi a baya can a mas'ala ta sha bakwai shafi na sha biyu hadisi na hudu na ƙarshe da yake nuna ta'aziyya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ziyati abdullah ibn ja'far fi abihi maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu abdullahi dan jafar yana masa ta'aziyya a kan risuwan babansa da aka kashe a yaƙi ki allahumma khluf ja'faran fi ahlihi وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يا الله كما يباين جعفر ayyalansa bi mana ka bashi wanda zai kula da ƴaƴansa ko kuma ka kula da 'ya'yansa ya ubangiji kamar yadda in mutum zai tafiya sai ce na sa ajiyan ku a hannun Allah madaukakin sarki Allah ya kula da su kenan ba za su wazarta ba to Allah ka maye a bayansa ayyalansa wa li abdullahi kuma ka yi maɗansa abdullahi albarka fi safakati yamini lokacin da yake kasuwancinsa a kasuwancinsa bi ma'ana duk inda ya sa hannunsa na kasuwa a kasuwanci ka yi albarka gare shi qala ha thalatha marrati so uku imam ahmad ya rawaito wannan hadisin في أثناء حديث يعشي بتمامه في المسألة التالية أكوي حديث زي زو أنانغبا وفي تعزية أحاديث أخرى في تعزية أكوي حديث ما سيوا دداما في ضربت صفحا an zikiriha li ya ce na wato ban yi amfani da shafi a nan a littafi na don in bashe su ba saboda basu inganta ba za ka ji kalmomi daban-daban daban da za a amfani da su in kana duba wasu littattafai shi shi yasa ban ba sa su ba bude shafi ko ɗaya in sa su ba saboda ha saboda raunin su kuma saboda wannan abin da aka ambata a kalmomi yan kadan din nan sun isa duk wata kalman da za a yi amfani da ita in ka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ta'aziyya ya faɗi kalma ɗaya biyu uku to ya fi ka faɗi dubu na wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallama ba an gane ya fi kowa son mamacin nan alhairi a cikin sabbansa to abin da ya faɗa din shine alhairi to sai ya faɗi wayannan shi sa mai littafi ce ba zan kawo ban kawo su ba faqad bayyantu zalika amma nayi bayani akan wayancan maganganun fi ta'liqatil jihad al-littafi na ta'liqatil jihad ala sahih ibn hibban minha hadithu kitabatu nabi sallallahu alaihi wasallam ila mu'az bin jabal yu'azzihi bi wafati ibn lahu ce daga cikin su akwai hadisi da ake yawan kawowa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma mu'az bin jabal yana masa ta'ziya saboda rasuwan ɗansa cewa huwa mawdu'un hadisi ne ƙarya ne na kirkira ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai faɗa bai rubuta ba wasu suka zauna suka rubuta suka ce annabi ya rubuta mu'azu bin jabal kamar da yake faruwa da yawa ke annabi ya rubuta ma aliyu ya rubuta ma hasan ya rubuta ma fatima duk ƙarya ne annabi bai rubuta ma kowa ba to yace ƙarya ne anan kama qala dhahabi kamar yadda imamu zahabi ya faɗa wal asqalani wa ghayruhuma wa dhahila an zalika ash-shawkani wa tabi'ahu siddiq hasan khan ce imamu ash-shawkani a sharhin bulughul maram salam sai ya dan wato ya samu zuhul bi ma'ana sai ya manta da wancan maganganun cewa hadisi mawdu'i ne sai ya kawo hadisi Siddiq Hassan Khan shi ma sai ya bi shi fassanahu suka ce hadisi ne Hassan taba'an lil hakim saboda sun bi maganan hakim shi ma ya hassana hadisin sai malita ke fala yutarru bidhalika kada a rudu da wannan fa inna li kulli jawadin kabwa duk wani wanda yake koya mutum yake yana da dan wani wato targade a mene tuntube da zai yi a duk sa wato ba wanda zai tafi a haka kullum kullum an gane ya nuna nan sun imam hakim ya samu tuntuɓe sai shaukani shi ma ya bi shi sai kuma siddiq hasan duka suka bi shi to ba nuna wato don babban malami ne ba zai iya kuskure ba sai ce bal kabawatun kurakurai da yawa ma za mu tsaya nan insha Allah a gobe za mu tashi a matsala na ɗari da goma wanda abin da ya shafi al-ihdadu lil mayyit